shirin da gwamnatin jihar Borno take yi na tantance ma'aikatan ƙananan hukumomi 27 da ke jihar, gwamnatin ta ce ta gano rarar fiye da naira miliyan ɗari da hamsin, da ake biyan wasu ma'aikatan boge da ke wasu ƙananan hukumomi a cikin jihar. Gwamnatin ta ce cikin wata guda da take gudanar da wannan aikin ne dai ta gano a wasu ƙananan hukumomi goma sha tara, cikin ƙananan hukumomi 27 da ake da su a jihar, tsakanin ma'aikatan da ake da su cewa akwai wasu ma'aikata da ke da ƙarancin shekaru yayin da wasu suka fice shekarun aiki wato shekaru 60 da haihuwa wanda nan ne ma aka samu rarar fiye da naira miliyan hamsin da bakwai tsakanin waɗannan ma'aikata da kuma wasu ma'aikatan da suka karbi fom ɗin tantancewar amma suka ƙi bayyana a gaban wannan kwamiti da suka ce an samu rarar fiye da naira miliyan casa'in da uku wanda kuma hakan ke nuna musu cewa waɗannan ma'aikata dukkaninsu na boge ne a cewar kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu wato honorable sugun mai mele ma'aikatan na sun karba fom na verification wanda ba su zo sun yi a a verification committee ba ya kama dubu biyar ɗaya. to a su kudinsu da muka rige mun rige eh, miliyan 93 da dubu eh, talatin da shida wannan shine kudin da muka rige wanda mun ce in sun zo sun nuna fom nasu gaban verification committee in verification committee sun tantance cewa suna ma'aikatan gwamnati hmm. za mu biya kudinsu su wanda shekarunsu na aiki ko shekara 35 na aiki ko kuwa shekara 60 na shekaru na aihuwa yayi amma har yanzu suna cikin gwamnati da kuma yaran da shekarunsu bai kai ma a ce kai shekara 18 na aihuwa ba amma suna cikin gwamnati suna karba albashi to wannan da muka hada mun kama mutane dubu uku da dari tara da sittin kudin albashinsu kuma ya kama miliyan hamsin da bakwai da dubu dari hudu da saba'in da biyu. Jimla na ma'aikatan shine ya kama su dubu tara da dari bakwai da saba'in da hudu. Shine kudinsu gaba daya kuma a albashi ya kama miliyan dari da hamsin. Wannan kudin a ajiye yanzu. Na kuma tuntubi shugaban ma'aikatan kananan hukumomi na jihar Borno Malam Mustapha Bula Magumeri game da wannan shiri ganin cewa a kuke koke da dama daga kananan hukumomin sai dai ya ce akwai kuskure game da da gwamnatin ta bayar. Wannan din mistake ne na wanda su kwamiti din suka yi kuma su ma sun yi admitted and the age over age ma shi ma an cire list nasu su ma gaskiya uh, sun ce wayanda sun wuce shekaru 60 zuwa sama din mm. a retire nasu kuma dama haka ne mu ma ba mu goyi bayan mutum wanda yana shekara 60 da sama yana aikin gwamnati mm. yaushe yara za su samu aiki ne mu kullun masu biyayya ne ma gwamnati idan akwai matsaloli ɗaya biyu wanda mun yi observing cewa muna neman gwamnati ta yi gyara a kai hmm. muna so gwamnati ta yi gyara gwamnatin yanzu hakan ta ce za ta ci gaba da wannan aiki na tantance waɗannan ma'aikatan ƙananan hukumomin musamman ma waɗannan ƙananan hukumomi guda takwas da suka saura haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya